Bincike da na gudanar ya nuna jam'iyyar mai rike da madafun mulki ta PDP a Najeriya ta kwanda sanin za ta sha mummunan kaya hannun abokiyar adawar ta APC kafin zaben 28 ga watan Maris da ta gabata. Al'amarin da ya hana jam'iyyar PDP cimma burinta na jan ragamar mulkin Najeriya na tsawon shekaru hamsin. kamar yadda shugabanninta da suka gabata suka sha nanatawa baya. Rashin kamanta gaskiya, adalci, mutunta jama'a da bin tsari wajen gudanar da harkokin jam'iyyar musamman lokacin tankaɗe da rairaya na 'yan takarar fidda gwani da kuma zaben shugabannin jam'iyyar ta pdp in ji wasu makusanta fadar shugaba goodluck ebele jonathan na daga cikin dalilai da suka rage farin jinin ta har ya kai ga wasu ficewa daga jam'iyyar pdp zuwa wasu jam'iyyu ciki har da jam'iyyar nan ta apc alhaji yarima tafi da mafindi mataimakin kakakin ofishin yakin neman zaɓe na shugaba goodluck ebele jonathan ne yanzu wa zai ce turakin adamawa a cikin turban kafa pdp a najeriya wa zai ce kawo baraje baya cikin turban kafa pdp a najeriya wa zai ce kwankwaso baya cikin kafa pdp a najeriya ai tun lokacin da aka gwamnoni bakwai suka yada pdp na fito na faɗa na wannan fa abin zai kai mu ga halaka a sake dubawa don haka duk abin da ya same mu a wannan zaɓe mun fi kowa sani mu muka lalata kanmu mu muka ajiye tuban da muka fada cikin wannan matsala. Alhaji Yarima tafi da mafin da kenan da alamu rikicin cikin gida da ya dabaibaye jam'iyyar PDP har ya kai ta gasarar kujerar shugaban kasa ya kai min zanin da har wasu daga cikin mukarrabanta suka juya mata baya a zaben shugaban kasa da ya gabata kamar yadda shugaban jam'iyyar PDP na jihar Adama Chief Joel Hammajo da Madaki yake cewa a wannan rahoton. ka nema fa za ka samu in baka nema ba ba za ka samu ba zaben nan da ya wuce pdp ba ta nema yadda ya kamata ba mu ne pdp ne amma ba mu nema yadda ya kamata ba saboda haka wanda ya nema in ya samu sa kada ka zo kana yi abubuwa ah, duk hanyar da mutum ya bi ya samu to kai mai hana ka bi shi ma dr umar ardo ɗaya daga cikin 'yan takarar gwamna a zaben fidda kuni na jam'iyyar pdp ta jihar adamawa har garzayawa kotun koli ya yi da jam'iyyar pdp ta ke jin koke koken sa, dr ardo ya zayyana hujjoji uku da suka jawo pdp cikas na farko pdp ba ta yi rawan gani ba ta yi zalunci a harkar gwamnati saboda irin sace-sace da aka yi rashin gaske da aka yi da sauransu. Na biyu a wajen jam'iyyar da kanta inda ake ɗora wa'inda bai kamata su rige jam'iyya ba su zo a sa su jam'iyya su rige. Abin jira a gani shine ko jam'iyyar PDP za ta iya maido da martabarta a idon 'yan Najeriya a zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki na jihohi a cikin 'yan kwanaki masu zuwa ta hanyar kwato jihohin da ta yi asarar su a zaben shugaban kasa da majalisun tarayya da gabata Sanusi Adamu sashen Hausa Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya.